المسجد لقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الدرجين ولتعلن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 وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan uwa musulmi masu albarka da muka haɗu a cikin garin bangola gari mai albarka gari mai tarihi garin dattijai garin mutanen kirki wanda yake allah maɗaukacin sarki ya muna arzikin haɗuwa tare da manya-manyan mutane a cikin wannan gari mai albarka garuruwa da dama suka haɗu a cikin wannan gari kamar yadda kuka ji mun samu haɗuwa nan tare da shugaban rundunar agaji ta argungu local government ustaz jamilu hassan auji argungu wanda shugaba ya ce shi ba malami na ba amma mun musan malami na sama ga shekaru da dama illa sun san kakin agaji kakin mai ban tsoro kwarai da gaske wanda yake idan malamai suka sai zan ba masa shi wa'azi saboda shi babba jira ne amma yanzu Allah ya ba mu sa'a kuma in Allah ya so za mu ci gaba da gabatar da shugaban agaji ga wa'azin Allah ya saka da alkhairi tare da shugaban agaji akwai shugabanni na jiha na agaji musamman akwai bardan eula alhaji mustapha yusuf augi sannan tare da tawaganmu akwai gangaren alaramma yahaya abubakar argungu sannan bayan haka muna da hakimai na wannan gari da yake muna tare da su akwai a ɗaya daga cikin hakimanmu alhaji musa na zariya akwai hakimi na biyu alhaji garba na hantsi duka su ne jagororin wannan gari na bangola allah ya ƙara su albarka jama'a tare da mu akwai shugabannin garuruwar dama akwai shugabanninmu na ƙaurar sani muna tare da su akwai shugabanninmu na tungarare ta magaji muna tare da su akwai shugabanni na tungarare guda ɗaya ma akwai shugabannin sauwa akwai shugabannin tunga amada sannan akwai jagorinmu na kwamitin da'awa na wannan yanki na fadama musamman akwai Jagoran mu kuma dattijo alhaji haliru tun garere Allah ya kara marayuwa albarka mu wanga yanki tun zamanin shek abakar giro Allah ya gafarta masa idan aka ce alhaji haliru tun garere to shi kenan muga ta kare aiki ina ka hito aiki ina za Allah ya kara marayuwa albarka akwai imam musa arabi shi shine sakatare ne gabatar da malamai akwai shehin malami shek dawud isa wanda ke double power ne ga wa'azi ga alarambanci ga ƙur'ani ga tafsiri allah ya ƙara marayuwa albarka wanda yake yan uwa musulmi dalilin haɗuwanmu a nan akwai ɗaya daga cikin dattijanmu allah ya cikin ɗan agaji wanda allah ta'ala ya yi mai albarka 'ya'yansa ango na farko akwai saifullahi akwai mai suna na tafara na suleiman wanda allah ta'ala ya kaddari kowanensu allah ya yi mai arziki ya samu ya yi aure shi saifullahi allah ya taimake shi ga wata zakakurar yarinya mai hankali mai ladabi da biyayya mai suna safina ko kahin a ce kwabo walfaur da gaggautawa saifullahi ya ce ya yi kokarin da ya kai dai alhamdulillahi an yi salatin annabi an ɗaura aure yanzu ya zama angon safina allah ya bara zama lafiya akwai safara na shi ma suleiman shi ma kahin a ce kwabo walfaur da gaggautawa ya samu hajiya haule ya yi ƙoƙarin an yi salatin annabi an ɗaura aure ta zama amaryarsa Allah ya ba zama lafiya yan uwa musulmi wa'azi ya ta ko a cikin garin bangola da inda kaddiba ɗan mutum kake gani ga rundunar agaji nan ga shugabanni nan ga matasa nan ga yan mata nan duka jama'a ya kamata in gaishe ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yau watan musulunci yana goma yau muna goma ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1448 wanda yau muna 25 ga watan bakwai watan julai kalandar masu karɓa da taga yau muna shekara 2026 muna roƙon allah maɗaukacin sarki wannan haɗuwa ta mu allah ta sanya mata albarka amin karatuka sun gabata daga bakin malumma tun daga sheik Daudu isa zuwa shugabanmu shugaban agajinmu wanda mu ma'ayin agaji ne duka mara ƙarƙashin shi ya gabatar da kalamai masu tsada cikin ɗan lokaci Allah Ubangiji ya saka da alkhairi wato 'yan uwa musulmi gabanin in je ga abin da ta sa'in magana a kai ne wallahi jama'a aure ni ina ganin babu abin da ya kamata a darajar duniya irin aure saboda mi saboda kowa ka gani na takama na daga hikahikai na bubbudawa yana jan tsara in ka diba ta hanyar aure ya hito don duk wanda bai hito ta hanyar aure ba za ka ga yana shigewa gidi yana koye-koye yana wasu wato makale-makale ka a gane shi don mi saboda 'yan an gane cewa ba ta hanyar aure mutum ya zo ba shin don Allah jama'a ya za a kalle cikin mutane kun sa ana yi wani suna daban ko idan mutum da ya ta hanyar aure ba akwai sunan da aka yi mai ko mace in ba ta yi ta hanyar aure ba akwai sunan da aka yi mata shin don Allah mutum na zama daɗin zama cikin mutane Ba ya ji jama'a ya isa a darajar ta aure in ka ba za ka ga taron aure da za a yi ya kamata mutunta aure jama'a za a ga akwai limammai akwai malamai akwai ladannai akwai hakimai akwai alarammomi akwai 'yan siyasa akwai masu gari akwai mazaje iri daban-daban kai jama'a hadda mala'iku Allah ya tura su she da tsaura auren nan yau jama'a duk abin da ya tara mutane irin waɗanda saboda ku ango da amarya aka taru irin wanga taro mai yawan mutane ga 'yan uwan miji ga 'yan uwan mata ga dangin miji ga dangin mata an haɗu wuri guda aka yi aka salatin manzan Allah aka ɗaura aure ai ya kamata ku ma'aurata ku mutunta wannan aure ka rike ɗiyan mutane da kyau ke ma ki rike ɗan mutane da kyau domin ba shi yiwa da aure irin waɗanda mutane da an ka tara kowa ya aji aiki ne an ka to an kai salatin manzan Allah aka yi addu'o'i kai wani aure za a ga har da makiɗa akwai jama'a ko ba haka na ba da makiɗa da maroƙa da kowa an taho ana murna ana jin daɗi sai ka ji wani maroƙi ya ce kai sauri ka ba malamai ku isauri ku ba an goma ta yi ko ba kan suka cewa ba a yi sauri ba an goma ta yi muku ban saboda haka maroƙa suna zuwa kowa na zuwa murna yake kenan bai kamata a yi murna a watsi a koma cikin gidan aure sai amarya ta tasowa mai hankali shi kuma an goya tasowa mai hankali ba a yin haka abinda aka so ga aure da mata da miji yadda aka shige gida aka sa katanga to ana son mata da miji su ruha ma junansu a cikin zama lafiya duk lokacin da aka yi wayo a lahiya lamuci mi a zamanki da mijinki lahiya lamuci to malamai suka ce akwai wasu hanyoyin da ake bi a samun zama lahiya tsakanin mata da miji alqur'ani Allah madaukakin sarki ya faɗi wasu daga cikin su yace wa min ayatihi an an khalaqa lakum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu hmm. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله مدوك كنسركيت ومن آياته يا رجل كن آيوين الله ما سبود إيكونا الله آيوين الله سنة ديوة akwai ayoyin Allah na sama akwai ayoyin Allah na ƙasa akwai ayoyin Allah na cikin ruwa akwai ayoyin Allah masu yawo sama iska hmm. kai yau jama'a ko ci daɗai in ka ji ana hadari ana ruguduma ana rugugugugu wallahi kai ka san akwai Allah wurin nan ka san akwai aya ta Allah wurin nan malam yau in ka dibi yadda girgiji ka ɗauko ruwa yadda ka ganin warƙiya ta yada komi duhun ka ga haske malam yadda kuka ganin sama ta yi baki irin kayan ajima ta waye wannan ya isa gane cewa aya ce daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki to ayoyin Allah suna da yawa sai Allah madaukakin sarki yace wa min ayati na daga cikin ayoyi na Allah madaukakin sarki an khalaqa lakum min anfusikum azwaja da Allah ya halatta muku mataye daga jikinku ya ku maza an ɗaya a wazan namiji aka halitta mace annabi adam alaihi salatu wassalam yana kwana an ka cire a waza guda ta hagu aka halitta hawa'u shi. ko da ya tashi ya ganta ya ga matarsa ya ga abokin zamansa wannan aya ce babba daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki dama kun sani Allah khaliqun nafsi min nafsi ne hmm. Allah mukhrijun nafsi min nafsi ne saboda haka shi yasa ya fitar da halittar na na hawa'u daga cikin annabi adam alaihi salatu wassalam na ta wani tafsiri inda annabi isa ya iske wata saniya za ta haihuwa sai ɗanta ya gitse mata ya kasa hito mata ta kwanta ta tashi ta kwanta ta tashi sai annabi isa ya mata addu'a ya ce ya khaliƙan nafsi minan nafsi wa ya mukhrijan nafsi minan nafsi khallifha yana gama ga addu'a tana haihuwa ya Allah wanda ke halittar rai a cikin rai ya Allah mai fitar da rai daga rai ya Allah ka saukar da ita Allah ku fitar da ita yana gama ga addu'a sai ga sanya ta haihu shi yasa malamai suka ce ga addu'a ana ba shi ta gama mace mai haihuwa mai naƙuda sai samu saukin haihuwa to annabi adamu Allah maɗaukacin sarki ya ɗebe a ya ta hagu shi yasa duk namiji malamai suka ce matar wadda ta hagu ba ta cika ba an daina kwara guda an halittu mata annabi adam shi aka yi ma haka nan malamai suka ce kai kowai namiji da ka sani duniya matar da zai aure an ɗibi aura ta an ta da shi saboda haka shi yasa namiji na jin daɗin masu suna kusa gare shi sai ya ji wani sanyi gare ne ya ji wani daɗi gare ne shi yasa akwai wauta ga mace da ba ta iya kusanta mijinta ta yau kusa da shi su zamna tare ya ji sanyin jikinta ya ji wani daɗi gare ne amma sai haka wasu mata ba su waye ba gasa da miji ya sa kwalliya gasa da miji ya yi wanka ta matso kusa gare ta zaune ya kalli kallabinta ya kalli jambakinta ya kalli hodar ta ya ji daɗi Allah ya ba shi mata ba ta yin hakan sai ta koma gehe tana nesa da shi yadda kasan annabi da kahiri ku sani jama'a abin da yasa aka san auren mata da miji kai na miji ba a ce ka auri jaka ba dai in jaka an ka akwai matsala ba a ka auri saniya ba in saniya an ka akwai matsala ba kura an ka ba dai in kura an ka wani biyu lafiya a ce kasan ka ta yi Zuma ko ba hakan na ba ya ka ce ka auri masu ce wadda jinsin ku guda kai mutum ita mutum ta yi kwalliya ta sha ado ta ɗarin ankwalin ta yi gabas maso yamma ta yi ƙoƙari ta zamna tana kallon kana kallonta ta yi murmushi kai ma kai murmushi a kawo hura ka sha ita ma ta sha manzon Allah kuma ya tabbata a cikin hadisi in annabi ya san kuma zai cin apple ko ya shan wani abu sai ya ba Aisha in ta sha sai ya aza baki ne inda take aza bakinta saboda tsanin soyayya da ƙauna tsakaninsu Allah maɗaukakin sarki ya ce an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha don ku samu natsuwa zuwa gare wallahi ango idan baka ba natsuwa ga matarka baka ba da abin da ya kamata kai ba ke ma amarya in baki ba natsuwa ga mijinki ba hankali ne ya kwanta malamai suka ce samun natsuwa ga mace yana da alaƙa na harko abinci ne hankali ne ya kwanta ba ce barbaɗe-barbaɗe cikin abinci ne ba ce mai hayaƙi wanda in yi taho sai ya ɗan fara kaɗan ba ce mai wasu to buɗe cikin gida ya za hankalin shi ya tashi wani in aka kawo mai abinci in zai shan hura sai ya yi ƙulhu Allahu ya yi inna an zannahu ya yi laƙada ja'ukum ya yi li'ilafi saboda mata ce hankali ne bai kwanta ba kai don ta same wani abu bai sani ba to ana son ki bar natsuwa ga mijinki wurin abinci ne hankali ne kwanta in ki kawo abinci ko ki kawo hura ko ki kawo ruwa lahiya lau ya kasa ba sai ya ce komi ba amma mijinki hankali ne ya tashi ke ce ke an so abu kaza ke so ke sa cikin abinci ke an so wani garin magani ke barbada cikin hura saboda Allah ya za a yi hankalin shi ya kwanta ta yaya za a yi hankali ne ya kwanta alhali cire ne bude-bude wasu mata suna zuwa baka buɗa da ja wai saboda so aka yi a mallaki miji ba a mallakan miji da baka buɗa dan ko an mallaka abin lalacewa ya tafi sayayya ta kuma ƙiyayya ki mallaki mijinki ɗabi'u masu kyau ki mai abinci da wuri ki ba shi ruwa ya sha in ya sallamo ya isko ki daina yawan makwabta kada ya zo bai isko ki ba saboda ka natsuwa ta ɓangaren abinci na biyu a samu natsuwa ta ɓangaren kanki ba ki da wasu akwai wasu da aurensu suna alaƙa mugunya da wasu mazaje wai mijinta ta nan ya kai lagos mijinta ta nan ya yi nijar mijinta benin ya ta burkina wurin nema abinci ita kuma tana tana alaƙa ƙarƙashin ƙasa da wasu miyagun mazaje inna lillahi wa inna ilaihi raji'u shin amana ta ƙare ga matar da ka cutar da mijinta bayan benin wanda yake Allah maɗaukakin sarki da lissafa mata na ƙwarai sai ce fasalihatu hafi fasalihatu lil'wai hafizatun lilghaibi bima hafizallah Allah madaukakin sarki ce fasalihatu mata nagartattu mata salihai mata ƴan aljanna Allah ta'ala ya ce ƙarin garin su ne masu ɗa'a sai ɗa'a ga Allah sai ɗa'a ga mijinsu inda miji ya tsaye ta ta tsaya nan ba ta karawa gaba har sai da aka kawo wata kissa ana son a ja hankalin mata wadda ke wannan kissar la tasbutu hadisan inda muhaddisin aka ce wata mata ce mijinta ya tahiya tana gidan sama babanta na gidan ƙasa sai aka ce babanta ya yi lahiya aka aika mata aka ce babanki bai da lahiya ta ce to ga haiko mijina ce kaɗin sauko ƙasa hmm. bari in aika ma lahi in ya ban dama in tahi inda ban dama ba sosai in zama na aka ce sai annabi ya ce to ki ɗa a cikin tsoron Allah ki ɗa a game kake sauko hmm. da ƙarshe aka aiko cewa babanta ya zan babu babanta ya yi mi ya zan babu me ma'ana ya zan babu babanta ya rasu tana kan jiki ne mata rawa sai na tuna mijin ya ce ka in sauko sai ta aika mara rasulullah sai yake ki tsoron Allah ki yi da'a ga mijin ki zaman ka ki sauko sai zaman ninta ha aka gama ansa gaisuwa aka kare sai da mijinta ya dawo sauko ba to shi na aka ce sai aka aiko cewa Allah ya gafarta wa babanta saboda da'a ta yi ga mijinta kaga wannan kissa da aka basuwa ana jan hankalin mata su yi da'a ga mazajensu amma wallahi wata ana aiko mata babanta ya zan babu la ilaha illallah kai ina wata in wada wata wallahi ko hijabi ba ta daukowa ba ta ko dauko hijabi ta sai ta sheka kamar in ta ce tana dawo ran babanta shin don Allah in tana dawo da rai ne tana sa kai ya mutu saboda ka shi yasa mata na kwarai ɗan aljina su ne ƙanin za su masu ɗa'a ga marajinsu idan miji a tsayanan ta tsaya kai wata mata ko tsakiyar dare miji da don Allah wancan ta hida fami wani abu in ci wallahi tana ta tsakiyar da fami wani abu in ci saboda tsananin da'a ga mazajen su wasu mata idan aka ce ba a zuwa biki to bala'i ya tashi rannan ba ta yin tuwo ba ta yin hura sannan kuma miji bai isa ya ce mata ina bukatar ki ba yayi kaɗan saboda saboda ya hana mata zuwa biki shin don Allah jama'a tsakaninku da Allah zuwa biki wajibi ne idan miji yace ka a taiba a hankuri saboda kamar mace ya azana shi wadda arda'a sai Allah madaukakin sarki yace hafizatu lil ghaibi masu kiyaye abin da boye malamai suka ce nan ana nihin mai kiyaye al'aurata Allah ya ɓoye mata mutuncinta Allah ya ɓoye mata darajarta to ta nan ɓoye da abinda Allah ya ɓoye. amma yau a ce da aurenki da ya giya aure tsakaninki da mijinki da ɗaya ya tafiya sai ki ce inda wani ƙato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki ɗaya hijabinki ki ɗaya zaninki ki ɗaya tabbuwarki ki fasa da wani mutumin da baki da alaƙa da shi shin don Allah in ki ce lahira ne da kake ma Allah an ruwaito cewa mace in ta yi zada aurenta za a yi mata rabin azabar al'ummar ga kai gama a yanzu a ce ko makabartar garin bangola ɗai a ce mutanen da akwai ciki waɗanda aka wa azaba a kwaso rabin su ai miki azaba ke kaɗai a jibga miki don Allah baki wahala ba bala a ce duk al'umma gabaki ɗaya, sannan bugu da ƙari aka ce ya an ce lahira shi mijin ki da bai nan da ya giya aure ne aka yi fasikanci da ke wanda ya fasikanci da ke za a buɗe lada kai sai a ce mijinki ya kwashi abin da ya kaso ya bar abin da bai so ya wuce aljanna shi saboda yana raga wani abu kawai mutum na in yayi fasa kai da masu mutum sai a ce a buɗe akawun ne duk abin da a cikin akawun ne ka ɗibi abin da haka so ka abin da baka so manzon Allah sai da ya dariya don Allah mutum na raga wani abu ya ku masu zina da mata aure yanzu muka ji eh hizba shugabannin hizba na bamu labari an ce wani mutum an ka samu ɓata gari kamar da shugaban agaji ya yi wa'azi zina shi ka ɗaukan mata kai ya kai ta ai fasa ƙarfi a bashi kuɗi la'ilaha illallah shi saboda Allah wata irin mugunyar jahiliya ta wadda mutum ka ɗaukan mata kai ma wani ƙato ya jira waje sai an gama a hito da mata ta a sallame su ya koma da mata da gida la ilaha illallah kai jahiliya in ka gama sun yi hakan jahiliya sai an samu wani gwarzon mutum wani mutum na maji karhi ko wani mutum na wanda adda wata baiwa jahiliya sai mutum ya ɗauki mata ta sai ya kai da Allah wane ga na to neman iri ga mata san ina sai in batta nan da Allah bayan sati biyun to ya ɗauke ta ni ma ina so in samu iri jahiliya kenan to saboda aka don Allah bai kama da wannan ba to shi jahiliya akwai abin da sai yake kai ciki ta aihon mai irin wancan ko ba haka ba to shi ko gami ya kaso la ilaha illallah yanzu yan hizba suke gaya mana ba da yake gaya mana cewa sun kama wajen mutum biyu shi ka kai da kai ne mata kai wai Allah jama'a wanga ba da kamata kai shi asibiti mahaukata ba a bibi hankali ne a gani kai matarka da tango-tango da ita kana kafa-kafa da matarka in wani ya taɓe ta kace malar jayin da nan wai da an ka so an ka ce ana son araba sai da Allah ku yankuri ya son mata ta la ilaha illallah wallahi jama'a ku sani ku mata ku kiyaye kan. Allah maɗaukakin sarki na magana mata nagartattu su ne hafizatul lilgai hafizallah. Hmm. jama'a ne yasa shehu usman Allah shi masa rahama yake in mutum bai kullum mata ta yi ba a jini sallah don ne yace haka nan me hikimar da aka ce in mutum bai kullum mata ta yi ba a jini sallah saboda ni saboda ana ganin duk asiri ne ya gama tonuwa a to jama'a ka in tana yawo ko ina to miya an ma ka sa gabu gidanka ai gaba kowa ya shiga ko to amma gidan mutu aka ce ba a shiga sai ai sallama ko ai sallama sai an baka izini to saboda ka wallahi mata su ne su kiyaye kansu saboda ka mata na kwarai Allah ta'ala shi ne masu da'a ko masu kiyaye abin da koyi ku kiyaye kanku ya ku mata za ku yi daraja za ku yi mutunci saboda gudun kaku sai ku ɗauka ɗan wani gidan wani manzo Allah ya ce duk mata ta dauka ɗan wani ta kai gidan wani an kai zanen sunanai. ya tuwon gidan mutane aka yanka gadon gidan wani an ka bashi rana ta shi ya ba ba bakin kamshi aljanna duk masu ta ce ta biye biyanta ta ya yawa ta yawa santa ta ɗauko cikin wani ta kawo gidan wani ba su kamshi aljanna rana ta shi ba akwai wata mata da ta ce ita wallahi mijinta daji na harko wallahi duk ba na hina ba an ka ce na ƙane ne na ƙane ne shi ya sawa mai su akwai wanda kare da ya ce wai wani ya yi ta haya ko da ya dawo ya samu mai ɗa hudu ya yi mai ƙoƙari ya samu mai ɗa hudu kai don Allah in ba kuma baya ba mutum matar mutum ina kai ina matar mutum su saboda ka ya ku bayan Allah daga cikin abubuwan da ka sa aure ya tsaya litaskunu ilaika don ku samu tsuwa zuwa gare ka hankalinka ya kwanta matar ka ta alhamdulillah ba ka zuwa ɗari biɗe gidan wani don gama kanin gida wannan ishaya ta zuwa ga ke mace in kira da miji yi ƙoƙari ki magance matsala kai kakke da mijin kina zuwa kwaraka wani gida da in baki a wata sai an shi amma ya ƙoƙari yi mai tuwo ya ci in ki mai tuwo ya ci ya ƙoshi duk abin da ya kaso ai mai hankalin shi ya kwanta bai zuwa ba ɗan wata mata waje malamai suka ce duk wadda ka san ta rike mijinta abubuwa guda biyu ta kai na farko tuwo ne ta shirga mai tuwo sai ya ci ya ƙoshi ta ɗibga mai mara in yace ta ƙara mai wata duk mai duk da ka barin mijinta da yunwa wata na akwai matsala wallah don wallahi sai wani ne ya buge shi ya faɗi a ki bar mijinki da yunwa ya sai isa ɗauka kai an ce akwai wani mutum na da ya sako zuwa daji bai kaiya ba da ya ce daji in gaya ma yana cikin aiki sai ya fara ganin juwa da ya kama ganin juwa sai ya samu ya zauna sai da an ka ɗauko da daji da an ka so an kawo shi sai likita ya diba idanu ne haka sai aka ce a kawo kunu mai zahi da an ka ba shi kunu mai zahi ya sha sai ta zaune a jima kaɗan sai ce a kawo horo-horo a kawo horo-horo mai sanyi an ka ba shi ya ara sai ya miƙe tsaye aya ko guda ba a bahe ba allura ko guda ba a ba don Allah da wa mi kasai ku faɗa mana gaskiya bi na kasai wallahi duk matar da kabarin ninta da yunwa wallahi wata sai an ce masa iska ya ɗauke shi yan bayani ya ko iska ya ɗauke shi to saboda ka wallahi mata shi yasa matan da wuri Allah ya musu albarka matan daure Allah ya gafarta musu waye sun ka rage Allah ya sa su gaba lahiya namiji na zanzana zai na dace a ce mai gida sai ka sha horon mai ga sai ya ba shi hurayen nyama sai ya cika ciki sannan mai kama haya ya daji tsaya ga sai ya sai ka sannan ka tafi amma sai ga mata yanzu suna suna kwaran su ka ɗauki kwasa ka yi daji mata ka tana kwana to saboda ka shi yasa duk matar da ka sun ta samu mijinta ki ba shi abinci ya ce koshi sannan bangaren ke kwanciya da shi kake yadda ki bashi da yunwa kake bai da kishirwa na abin da ya shi kwanciya da mijinki ki gamsar da shi ya zan bai kallon kowace mace shi yasa akwai wani namiji da ba ta yi mai komi da gaske wallahi ni wance matsayin mata hutu ne gari matsayin hutu don komi tari ta ba ni toya ce ta ba ni hura ya sha ta yi mai wankin tuwani ta yi mai kaza ta yi mai kaza ta yi mai kaza wawayen mata su abu su waye ba ce wallahi ne na baka dama ta garka ka sai wurin mai masa kaci masa kai wallahi na yahe ba la ilaha illallah in kana abu dawauta ta kare ga masa da ka kace ni ne na baka dama sai ka sha kunun ka garka na baka dama har suga ka sha na baka dama sai ka sha shayi da bire da garka ni na ya ma wallahi ba kiwayo ba abinda an wayo ki bashi gida ki ba ni zazahe ya ci ko ki kokari ke ne kunu mai zahi mai tsaki ki ba ya shaya shi yana zuwa ya kama hanya ya daji wallahi ko kai azuma ki mallaka bijin sannan bayan haka Allah yake wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya soyayya tsakaninki da mijinki da tausayi saboda ka ita mawadda ita ke a aure soyayya ce inda duk mace ba san miji akwai matsala shi yasa wallahi shugabanni da hakimai su sani ko gobe mace in ba su ka yi auren ba in mace ba su ta buɗe da ce ban so ka yi auren ko budurwa ko ba zaura in ta ce ba su miji na ka yi auren saboda so shine ginshikin zama aure bahaushe ya ce so hana ganin laifi in ba so ne an kai awar na wallahi akwai matsala to saboda ka muna kira ga uwaye da waliyai da hakimai yarinya ita ce ba su ta gusa ta yi gari kaza to a ce ware ya hankali tunda ba su kwanta kayan buri shi ma in yace bai so a yi hankali kayan auren nan saboda aure an gina shi a kan soyayya Allah ta'ala ya ce wa rahama tausayi ki tausaya mai shi ma ya tausaya miki hmm. yan uwa musulmi dama ba shi ne ka in magana ba abinda na kasar in magana shi ne lokaci ya yi da ya kamata hankalin mutane dawo musu hmm. yau lokaci ya yi da ni da kai mu haɗa kai garinmu ya ci gaba hmm. ni da kai lokaci ya yi mu haɗa kai mu ba garinmu tsaro lokaci ya yi ni da kai mu haɗa kai mu ƙwato ma garinmu yanci ne ni da kai ya kamata mu haɗa kai gaba ɗaya duk wata ɓaraka cikin garin mu ɗinke ta mu zama tsintsiya matsaurin ki ɗaya lokacin saɓani tsakanin mutanen gari guda wallahi ya wuce yau an waye gari duk wanda ka san garin ya ci gaba sai ya haɗa kai da wani tahowa ne ni in taho mu sana'a mu gina garin mu wallahi garin bangola garin bangola Allah ya ƙara masa albarka matasan garin bangola ku tahi tsaye tsayin daka ku haɗa kan ku wuri guda a yi noma a yi kasuwanci a yi kiyo a yi duk wata hanyar samun kuɗi a gina gari maganar zaman banza babu ta in kana zama zaman banza shaidanka baka aiki duk wanda bai da aiki wallahi shaidan na ba shi aiki in ka ga mutum, karkashin inuwa zaune tun da sai hammar ya ce yana jiran sai wani ya to ya samu naira talatin ko naira arba'in ya bashi ya sa ku isha kunu wallahi akwai matsala irin wannan in yadda wata hanya yana shiga wallahi cikin ta in yadda wani mugu abu yana faɗa ciki ke amma yi kokari sai daji in ta dawo yanka arake ka sai suwa hmm. sai daji in ta dawo yi kabu kabu ka samu kuɗi sai daji in ta dawo yi kokari samu sana'a ka aza wallahi malam sai ya zan duk wata hayariya ta to ta bakka amma in aka waye gari baka sana'a komi shekan na ba da aiki ga wanda bai da aiki shi ko shekan in zai baka aiki mugu aiki zai baka yau jama'a in ka diba za ka ga duwa in suka shiga harkar ta'addanci wallahi malam in ka diba za ka ga wani marasa aiki ba su da aiki sannan wani shi ko tarbiyyar gidansu abin biyuwa wani shi ko ya sai lagos sai ya ɗauko wata baka ɗabi'a sau da garinsu duk irin waɗanda abubuwa suna ɓata tarbiyyar gari ka ga mutum ya bar gidansu lahiya lau baban shi sun bar ya bar gida lahiya lau da ƴan uwa ne amma yana zuwa Lagos shina dawowa sai ga da murjani ga waya ne yana dawowa sai ga lebo ne ya baki irin shina dawowa sai ga ido ya fi ja da wurin mai shina dawowa sai ga yayi wani mugo aski wasi balatoli la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul wallahi matasa ku bari faɗa muku lokaci ya wuce da mutunka zuwa ya koyar shaye-shaye lokaci ya wuce da mutum ka barin garinsu ya koyar sata ya dawo ita gida lokaci ya wuce da mutum ka barin garinsu ko dai ka dawowa ya zama cikakken mazanci mabiɗi mata illolin waɗanda abubuwa na harko ita sata ba sai an haɗa muku ba yau baƙin ciki ya tabbata ga wanda ya zaɓa rawo ‘yan uwa ne da dangi sai sun yi kuka uwaye ne sai sun yi kuka ya zan ɓarawo shi ko ɓarawo kowa bai so ne zama kowa kome so ɓarawo to ya mutum zai bari gida lahalar ce koyo sata ya dawo na biyu shaye-shaye tambaɗewa da lalacewa da komawa baya ya tabbata ga wanda a ɗan shaye-shaye don shi ɗan shaye-shaye bai gudun kada girma dan shaye-shaye zai zo zubar da mutunci don wani ya shaye-shaye to ya isa iccen lum kowa gidansu ya ce wallahi ya kai ni hanya sai ya ɗaya na. nan ba kuma baya ba wai wani ya yi shaye-shaye to ya isa tumaki kwanci ya ce ina yinin ku zalaba kuma baya ba wani ya yi yan da ya tobe ya ce wallahi sai ya faɗa rijiya mata suna kan kabe suna wayo su Allah da Allah ina maza ku so ya ce wallahi sai ya faɗa rijiya kai don Allah koma baya ta tabbata ga wanda abin shaye-shaye wai a sha tramol a sha horin malam a sha zargila za ka ga abubuwa daban-daban na shaye-shaye wai mutum ya kuma baya yanzu hawa ta kwaya akwai an ce ma'ayi hmm. ita wannan kwayar da zarar mutu ya sha ta fi biyu to an samu matsala matasa wallahi lokaci ya wuce da mutum zai shan wani abu ko taba bale shisha bale kwaya bale wiwi wallahi mutum ya hasara zamani ya taho yanzu mutum aka mutum ya gina gidansu mutum ya gina garinsu ya bar ma ƴaƴa na tarihi na kwarai ko bayan ta mutu a ce wallahi ɗayan gidan wani akwai tarbiyya alhamdulillah amma malam mutum ya ce tambaɗe ya lalace ya dawo yana shaye-shaye ya biyo yana yayan marisa ya sha ƙwaya ana kallo ne wani gahinan wanta ba lalace to jama'a bale ba mata shi biyan mata matsala yi, kana zuwa ka ɗauka ciyon wani kawo gidanka shi mabiɗi mata abinda bai gane ba duk wata ba da karta gare ka ba kai ka fara iskanci da ita ba wani ya yi kafin ka shi wannan da ya kafin ka baka san lahiya ce ba mai yiwa ya sa mata ciyo ya sa mata mugun ciyo ya sa mata wani mugun ciyo ka taho ka isko kai kuma ka shiga kai ma ka ɗauka ka iske ma ta gida ka samu su da alama akwai ta amana ko babu saboda ka wallahi matasa ka shaidu biyan mata bala'i sannan in ka bar wannan duk wanda a mabi'i mata fayil ɗin ya Allah ka ruhewa duk wanda a mabi'i mata fayil ɗin ya Allah ka ruhewa ya kamata ka samu kaza nan gaba sai Allah ya tun da ya fara baɗan mata kuma ya soke arziki ne dama akwai dawamul fatri talauci wallahi talauci sai ya kai kana neman da Allah a baka 'yan naira goma ka sai kunu wallahi babu mai baka talauci amma sai ga wai matasa wai kowa sai ya kai yarinya gare da kaga yaro ɗan ƙarfi shi yarinya gare kuma ga shi Allah maɗaukacin sarki ya yi magana a cikin alƙur'ani waya daban-daban game da harkar zinagga سبحانه وتعالى يكفي ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قل إنما حرم ربي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا تقولوا على الله ما لا تعلمون الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الله أكبر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله الله فكذا الخير wallahi dai ala man aure ya kamata mu duk ayoyin aure ya daga cikin zuka ne ƙwararri sama da shekara nawa ya haddace su tsaf amma matsala har yanzu muna nan muna son dai mu samu eh Allah jaliru <laughs> Allahu akbar Qur'ani gam Allah ya saka da alkhairi wallahi jama'a duk wanda ka san mutunci ne ya tsaya wallahi shirabi da bidabe bide shirabi da laɓe-laɓe shirabi da yawo garaken mutane taiwan ga gida ka buɗa ka taiwan gida ka buɗa ka tsaya ka yi aure ka ce ka yi aure ka biɗe halalinka ‘yan mata ku kiyaye mutuncinku ku rabi da laɓe-laɓe ɗakin gayu kana ganin wasu su baka zuwa suna biɗar gayun da kansu yau in ba kuma ba ba ke yadda dattijo ina ke ina zuwa ɗakin gari. abu guda ya an ka faɗa miki shi ya ishe ta zama matsala don yanzu an ce an ɗaura miki aure da sunan ke budurwa alhali gaye goma sha biyu da sun san matashi goma sha biyu sun kwanta da ke yanzu kuma limami ya ɗaura a wajen budurwa ta wane ne wane ne an kai ki gidan miji ba ke ba ba shin don Allah ba a ce amana ba cin amana ya ƙare ga wadda aka kai wa miji da suna amarya budurwa ta lahiyayya alhali ƙatta goma sha biyu wannan sun amana to saboda ka zina ba su da kyau tana rusa matashi ta rusa mai tattalin arziki kai matashi ko sana'a ya kai ina zina wala ba ta albarka ka diba ka gani duk wanda ya buɗe shago inda ya hulɗa da 'yan mata wallahi ba shi wata uku kana ganin sana'an ta barka ta lalace kuɗi sun ƙare sun yamutse sun lalace don bi saboda zina ya ku matasa ku sani rayuwa suna da yawa gaba gare duk wanda ka sanya gina rayuwa sai mai daɗi wallahi ya kiyaye shaye-shaye ya kiyaye buɗan mata ya kiyaye sata matashi akwai ƙarfi matashi ana cikin lokaci ka sai kai noma ka sai kai kiyo ka sai kai sana'a ka samu arzikinka amma maganar lalaci da rosa gari da budan gari wahala wallahi kada ka yatar kada mutum ya ɓata al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ga manzo Allah ya ce ummati hadhihi ummatun marhuma al'umma ta wannan al'umma ce ne alharma mu al'umma ta saba'in muna da alhorma wurin Allah saboda haka kada mutum ya rosa alhorma ga al'umma kada ka ce gaban Allah a caje ka kayi zina da matan mutane ko kayan zina da wata budurwa wannan laifin ɗai wallahi ya isa zan masa maki da rashin shiga aljanna ga kiyama saboda ka muna kira ga matasa lalaci ba namu bane kowa ya kira tarihin gidansu duk wanda ya kare gidansu mahaifi ne ya san manomi ne hmm. mahaifi ne wani maƙeri ne wani mahaifi ne masassaki ne wani mahaifi ne masunci ne kamar ire irenmu ko da mun ka tashi ba mu san uwayenmu da suna ba in ba daga noma sai su ba uwayenmu ba mu san komai ba daga noma sai su shi mun ka sani to amma mutum na kan tarihin gidansu kuma sai ka toka kare kai tarihin abin abinda aka so mutum ko da ya tashi ya ake ma baba ne ya da gonaki sun kai bakwai akwai tudu akwai rahi ko da ya tare ya izuwa ba yana sana'a ina sassaƙa ko yana ƙira to me yasa ba ka yi sai kuma ka dan gidan gidanku ba ka son ka rohe tarihi gidanku shi yasa laraba suka ce duk wanda ka sai ya gina rayuwa sai ya kalli baya ya kalli baya in ka kalli baya sai ka ji cewa ya za ka gina gidanku wallahi mutanen da ba san yunwa ba mutanen da ba su da yunwa ko suna da yunwa jama'a amma mu yanzu ga yunwa na ba kashe mu zuba ko ba haka bane yunwa na ba kashe mu saboda mun saki tarihi iyayen mu wallahi malam inda zai abin zai baka shawa mu da muka tahi bakin ruwa muka iska iyayen mu masunta ne malam tsakiyar dare zaka ji an yi kuwa su wallahi in ka ji kasana da didda cikin dare wallahi sai ka ce dakan kasana ake da ita saboda kowa ya ƙoshi, kaga mutum tun da sahe ya ta ayi kowa an shiga ruwa ya tuwa sai ɗaga na hito sanyi bai kamai ba saboda saboda ya ƙoshi, ya cinkawa ya ƙoshi, mu ba mu labari aka aka ce lokacin dawa sai dai a ba jakai dawa wallahi haka aka ba mu labari amma yanzu wa jama'a no buhun dawa yake na rantsa da Allah an yi lokacin da dawa sai manyan mutane Mu ya kawo mana wannan mu mutanen baya mun saki mun saki hanyar iyayenmu kowa ya kama hanyar gidansu ya dawo da martaba gidansu ka samu abinci ka kawo gidanku ka sai ka samu alheri ya kawo gidanku gidanku ya rayu garinku ya rayu amma a ce kai sai kuma na jika ta shaye yanzu in ba kuma baya ya za a yi a ce wai dan musulmi ya ɗauko murjani ya rata ya da kasar hakimin arna murjani ai ba musulmi ka sa ba jama'a ko shi ka sa hakimin ibo hakiman ibo su ka sa murjani wallahi malam na ga wani dan musulmi da yan kunni wai Legas ya ce ya waye kai da Allah jama'a ina kai ina wayewa ka sa yan kunni babanka ya sa yan kunne ka ya sa yan kunne wasa yan kunne mata to na ga wanda sarƙa shi ko wai shi wai wayewa ta wai na gaya sarka ya kai lagos ya da wai shi wai waye yana wai sarka ya ɗauko sa wuya ne ya ga wani arni da sarka ga wuya ya ba shi shawa ya ku matasa lokaci ya yi duniya na canzawa tana rikicewa sabbin abubuwa na shigowa wallahi mu kama kanmu ba a tabbata nan za a kuma gaban Allah za a yi shari'a za a tsaya gaban Allah Allah zai hisabi duk wanda ya ce gaban Allah da lalaci wallahi su ya wahala matasa lokaci ne da ya kamata ku yi neman ilimi ga makarantu ne ne an buɗe ku je ku yi karatu garin na gari ne wanda Allah ya albarkatai da malamai da makarantu ne ku yi karatu in ka ce kai yau noma ka dawo ku yi karatu uwayenmu in suka yi noma suka dawo suna da malamai da su sauran karatu suna zuwa inda malamai su sauran karatu amma kai ka da Allah wa an malaminka sai akwai wani malami da ya ce duk wanda ya toba da aure na harko a tambayi wa an malami ne a su jima'a wanda bai da malami wa an malami ne duk wanda shi an malami ne bon ya ci kuna ganin ko amu da an malami da shedan ya gama da shi shedan baya ya komo ya iza ya gaba malami na amma da shedan ya samu galaba a kai ne don shi shedan bai shiga gaban malami amma in jahil na sai shedan ya shiga gaba sai ya biyo baya amma malami shi ka wucewa gaba shedan ya biyo baya Allah ma ɗaukacin sarki yace wasu alaihim wasu alaihim na ba'allari a آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه, ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله الله أكبر فقصد القصص لعلهم يتفكرون الله أكبر malami in ya halaka shedan kuma baya suka shi mai kiɗi sai shiga gaba amma jahili in ya halaka shedan ka shiga gaba rai bi bayan shedan Allah ba ɗaukacin sarki ya ba da ƙistar bil'amu ibn ba'ura babban malamin duniya malamai suka ce in dai ba annabi Allah haka babu malamin da ya kai shi har yanzu ga don shi an ce duk abin da ya ka faɗa na ilimi ko bai gani ba eh, ya tsaka kai sama Allah yana gwada mai bayanin wannan abu duniya ba malamin da an kawo irin wannan Allah da kai ne yace ya bashi hmm. watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina hmm. ka karanta musu labarin wanda muka baiwa ayoyin mu ji Allah Allah da kai ne yace ya bashi ayoyi an bashi ilimi sai ce min minha sai ya sanci ya zara jiki daga ilimin nan ya kuma aiki da jahilci malami ya lati ilimi yaka ajiwa daban sai kuma jahili ubangiji Allah ya kare to saboda ka ƴan uwa musulmi duk wanda ce bada aure sai a ce wa malamin ka ce in fa su kai ce wallahi ni dai mun fa zuwa ka ce gwamnati ba mu baka mata dan in mun ka baka mata jahilci za ta yi mata ka ce ka kawo malamin ka wannan kasuri ne yanzu kana da duk mata sa kowa ya kawo makaranta duk wanda ya tauba dan mata aka ce babanta ya ce sai ya san malaminka don Allah mutum bai kuma makaranta da ya daga sai so ai ni malami na wurin wannan haka sai to alhamdulillah an samu wanda in yayi laihi ana zuwa a haɗa da shi mai magana a to yaro ya taho bai jin magana baba ne bai jin magana kanan baba ne bai jin magana kanan inna tai bai jin magana bai ko da malami ya tukun shi sura Allah ya an samu adama sanan wa waza a sa shi mai magana karatu ilimi na saka darajar malamin ka daga daraja sai eh an yi sa baki ne kana ji dole amma an waye gari matasa kowa daga kwallo sai hira siyasa mm. sai hira kaza ba ku karatu to makarantun ne wa an ka bar kenan mata da yara wai amurwa mata da yara wallahi matasa hukuma makaranta lokaci yayi da mutum ya karatu alkur'ani ya karatu hadisai ya san mutuncin kai ne ya iya arwalla ya iya wanka ya san sallah ya san haƙƙin matatai yanzu an wanke ya mata an kai ba baka iya wanka ba da Allah akwai matsala ko babu akwai wani da ya an ganci rana an ganci ne ana ne walima sai to yace da Allah malam naji an ce mutum in ya kwanta da matatai ba sai ya wanka ba wai saboda ba iskanci na yi ba shi abin da ɗauka sai wanda ya iskanci ka wanka la ilaha illallah muhammad sannan wata rana malam giro Allah ya masa gafara mun ce wani gari a cikin batun gabba ture wurin wa'azi sai wata kago ta rubuta kaza ta tambaya shin wai in mace ta yi iskarin sai ta yi wanka idan mace in ta yi zina sai ta yi wanka ita abin da ɗauka zina babu abin da ka wanke zina sai sai sai sai wutar jahannama to ka saka shi da askanti na an kai ba sai ayi wanka kaga in ka diba da jahilci na abu gona abu gona to jama'a ku sani karatu shi ka sa ka san miza kai ga addinin akwai wani mutum da ya aure Allah ya ba su yarinya mai karatu mm. daren harko sai ya aka cewa da ya hitin sai ce alhamdu sai ce sai sai ce alhamdulillah sai ce allahumma rabbana wa lakal hamd mana sai ta kaci ma yawa a'a wai ta ba a ni da ba ku zuwa ku karatu ga ku Allah ya ba ku basira Allah ya ba ku hazaka Allah ya ba ku zalaka ku koma ko koma makaranta inda malamai ga sunan ku karatu sai ku gane addininku ku ji daɗin rayuwarku amma wallahi in ba ka karatu in ba ka yi annabi wallahi sai jahannama ta goge ka domin sai na abakar ya ce ita wuta Allah eh, ita aljanna ko babu kowa ba ta jahil cikin Malam za ka iske mutu a sashi yi iƙama, iƙama sallah a kyawun da cijo an ka ci shi mura iƙama, wani ka ko ka cikin wa shi mura iqama dai sallah sai ya fara Allahu akbar Allahu akbar shadu an la ilaha allah wa shadu an muhammad sallallahu alaihi wasallam wai shi ke zai ya aka bahara a sallah wai mutum shi ka sun da iqama jama'a iqama sallah wallahi jama'a mu kuma mu karatu rayuwa tana kire ana zuwa wajen malamai a saurarawa amma in ba ka karatu to ka jira kiran da kan mutu wallahi akwai matsala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wa'annan aurarki Allah ya musu albarka shugabanninmu da suka zo da ko'ina Allah ya saka makuwa da alkhairi Allah mu roƙe ka baba an gayen ga ɗan agaji kuma alai tukur an gola Allah ya saka mai da alkhairi wannan taro da aka yi an mutunta mu kwaye da gaske Allah ya saka da alkhairi akwai sauran bayan Allah ba su samu zuwa malamai irin su Sheikh Hussein Giro irin su Albani dan masanin Mera duka akwai uzurin da ya hana musu zuwa muna fata Allah ya saka musu da alkhairi malaman mu suka muna karatu Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai Alhaji Idrisu Angola wanda ya samu accident kwanan baya muna fata Allah ya kara mai lafiya mun je mun diba shi kuma alhamdulillah ya fara samun lahiya? Allah ya kara mai lafiya Alhaji Halilu sun garerai muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kara maka albarka a rayuwarka duk wani wa'azi ya taso wannan bangaren kokarin yake ya zaya ya ga yato baki su shigo a samu ai wazi Allah ya saka wajen kallu alkhairi muna roƙo Allah madaukakin sarki dukkanin malaman mu da liman mu na wannan yanki Allah ya saka wajen alkhairi da hakiman mu da uban ƙasa na ƙaura muna roƙo Allah ta'ala ya ƙara ga rayuwa ta albarka Allah ya sa mu cika da imani wa'annan awar rake Allah shi musu albarka ana ya kamata in dakata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah ya sawar da kai yasa eh, wani bawan Allah ne yana talla sahu na gaba ko a sahu na biyu ko mai bi mashi sai yadda wai kyasu bayan bai ne eh. to wai shi wanga da ana ta sallah da bakin hina eh, cikin duk suka biya hmm. shin wai zuwa zai shi kashe ma mai tallata na gaba ne kya ko kore so <laughs> jama'a wannan tambaya tana da kyau sosai kun san wasu bayan Allah Allah ya musu sosai sha suya daga cikin abin da wasu na damu wani gaskiya cikin sha suna zai yanayi warke ba yana jimawa ga jikin yaji yana jini ba ku daɗi ko ba gaskiya ba akwai wanda ya ce mai shi wallahi da kyasu ya tafi goma kuna masu zai amma da ni ba irin muna bambu <laughs> ko ba gaskiya ba amma kyasu ni ma ya cikin wanda ban son cizo ne gaskiya Allah ya sani to saboda ka in dai aiki bai yawa ba wanda sahu na baya sai ya ga kyasu ga jikin dan uwa ne ba kyasu ko bobo wanda in yayi mahaƙari haƙari zai bororo ko wani abu mai tutawa mutum in ka gani kana iya takawa guda sai ya kaɓe mai shi ya kwaɗi ko a kashe mai shi ya mutu sai ka dawa ka ci gaba sallarka kamar yadda hukusan malamai suka ce duk wanda ya ƙoƙarin kashe kunama in dai aiki bai yawa ba kamar yadda mai ahalaga ce in dai aiki bai yawa ba sallaka lahayar take ka na ka salla sai ka kunama sai ka bugi ta sai ka ci gaba sallah wannan lahiya launi amma aiki in yayi yawa ko maciji ka gani aiki wurin kashi ne ya yi yawa haka ba alƙibla baya sallah ta ɓaci to amma inda aikin bai yawa aiki dan ka ne wannan babu komi kenan akwai tausayi in ka ga mutum wani abu ya cuta mai ka hana ko sani ko cikin sallah malamai suka ce idan aka ga za a samu salwantar rayuwa yaro zai faɗa rijiya ko yaro zai faɗa wuta ko yaro zai taɓa wayar wuta ko ran bai kama da haka sai a ce ko kana sallah ka ce ka abun ganar shi wanda daga malamai sai rubutu akan wanda muna fatar wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh